صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa biyu ne aka kamo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma da karshe a wani ranar ta talata. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa bayan sa akwai shirin nan na lafiya sai da kula sai kuma duniyar mu a yau waɗannan da ra'ala su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu saurari za a kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe amma kafin nan ga shirin na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rajab na shekara dubu da da hudu arba'in hudu hijira gamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan fabrairun shekara ta tara sarki hussein na kasar jordan ya rasu sarki hussein ya hau kan gadon sarautar kasar jordan ne yana ɗan shekara goma sha takwas a duniya sannan hakan ya faru ne bayan kisan kakansa sarki abdullah na farko da kuma mutuwar babbansa sarki talal bayan sarauta na 'yan watanni a shekara ta 1953 sarki hussein ya shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa wanda aka tafka da isra'ila har sau uku amma ya ƙi shiga yaƙi na hudu banda kuma ya kai ga amincewa da samuwar isra'ila a matsayin ƙasa a shekara ta 1994 'yan kwanaki kafin mutuwarsa a shekara ta 1999 ya cire dan uwansa hassan bin talal a matsayin yarima mai jiran gado sannan kuma ya ɗora ɗansa babba abdullahi na biyu a matsayin magajinsa sarki hussein ya mutu yana da shekara 64 a duniya bayan mulki na tsawon shekaru 46 daga ƙarshen masu rarrai kun san cewa shekaru 49 da gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan fabrairun shekarar ta 1974 kasar grenada ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa cikin shekara ta 1498 ne turan spain suka gano tsibirin grenada wanda yake amurka ta tsakiya kuma suka mamaye tsibirin amma daga bisani ingila da faransa da kuma spain din sun yi ta rikici akan mallakar wannan tsibiri inda a shekara ta 1674 faransa ta kwace iko da tsibirin a shekara ta 1783 kuma ingila ta kwace iko da shi daga hannun faransa inda ta ci gaba da yawa wannan tsibiri mulkin mallaka na tsawon shekaru 200 inda kuma a shekara ta 1974 tsibirin ya samu 'yancin kai a matsayin ƙasa amma bayan haka maurice bishop ya yi juyin mulki na ruwan sanyi inda ya kafa tsari irin na gurguzu irin na makwabtansu wato ƙasar cuba wanda hakan ya sa amurka ta mamaye kasar a cikin shekara ta 1982 da kuma ta kashe morris masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke maku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan sunusi inuwa winti ya fara da karanta mana labaran duniya Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a kasar turkiya a daidai lokacin da ake ci gaba da samun waɗanda suka mutu. kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta jaddada aniyarta ta ci gaba da kasancewa tare da falasinawa da goyon bayan maya da tsayin dakarsu an gudanar da sallar jana'izar tsohon shugaban kasar pakistan farbis musharraf a birnin karachi na kasar pakistan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a kasar turkiya a daidai lokacin da ake ci gaba da samun waɗanda suke mutuwa adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizan ƙasa da ta abku a kasar turkiya ya kai mutane dubu tare da jikata wasu dubu da uku a cewar hukumar ba da agajin gaggawa da bala'i ta ƙasar turkiya a afat ministan samar da ababen more rayuwa da raye birane a kasar turkiya murad korom ya bayyana cewa girgizan kasar ta shafi jihohi goma kai tsaye a kasar turkiya yana mai nuni da cewa ma'aikatar kula da bala'o'i ta jin kai ta ba da labarin cewa gine-gine kimanin dubu biyar da ne suka ruguje sannan wasu dubu biyu suka kama hanyar rushewa amma ba a kai ga samun tabbacin faɗi fadin su kasa ba yayin da yawan mutanen da girgizan kasar ta shafa suka kai mutane miliyan goma sha uku da dugu biyar mataimakin shugaban kasar turkiya fuad aktai ya bayyana cewa ya zuwa yanzu an ceto mutane fiye da dubu takwas daga baraguzan gine-ginen yana mai jaddada isowar jami'an bincike da ceto dubu uku da ɗari biyu da casa'in da hudu daga wasu ƙasashe kuma akwai ƙasashe sama da saba'in da suka bayar da gudumawarsu a aikin bincike da ceton tawagar kasar labanan da ta kunshi kungiyar ba da agaji ta red cross da 'yan kwana-kwana da jami'an tsaron fararen hula da masu kula da bala'o'i da kuma sojoji sun nufi kasar siriya a safiyar yau talata domin taimakawa a aikin ceto waɗanda lamarin girgizan ƙasa ta shafa a ƙasar wakilin tashar al'alam ta ƙasar iran daga ƙasar labanan ya ruwaito cewa ministan ayyuka na ƙasar labanan ali hamiye ya sanar da hakan a wata hira da aka yi da shi yana mai bayyana cewa girgizar kasar da ta auku a kasar Siriya a matsayin bala'i da take buƙatar hanzarta gabatar da ayyukan jinƙai ya kuma ce tashar jiragen sama tashoshin jiragen ruwa na Beirut da na Tripoli da kuma sararin samaniyar Lebanon za su kasance a buɗe don ba da taimako ga kasar ta Siriya ministan ya ƙara da cewa a yayin wani taron zaman manema labarai da ya kira akwai kamfanonin ƙasar Lebanon da suka bayyana aniyar su ta aikewa da na'urorin tono da injina iri-iri domin taimakawa wajen kawar da baraguzan gine-gine a kasar ta siriya yana mai jaddada cewa matukar ba a ci gaba da kasancewa tare da siriya a yau ba yaushe ne za a yi hakan domin ceto rayukan jama'a da suke ƙarƙashin gine-gine da suka rubza ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta jaddada aniyarta ta ci gaba da kasancewa tare da falasinawa da goyon bayan gwagwarmaya da tsayin dakarsu jami'in ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da ke yankin sai da sheikh zaid tahir ya jaddada cewa kungiyar hezbollah za ta ci gaba da kasancewa tare da falasinawa da goyon bayan gwagwarmaya da tsayin dakarsu domin kwato haƙoƙinsu a ƙasar falasinu hakanan sheikh zaid tahir ya jinjina wa al'ummar falasinu da kuma jaruman da suke kalubalantar rundunar mamaya da take nuna wariyar al'umma da ci gaba da kwace yankunan falasinawa waɗanda suke ci gaba da jajircewa wajen tunkarar 'yan mulkin mallaka da nufin wanzar da 'yanci tawagar falisinawa ta kuma gabatar da cikin bayani kan halin da falisinawa suke ciki dangane da yadda yahudawan sahayuniya suke kaiwa al'ummar falasinu har haren ta'addanci da kashe-kashen gilla da kama-kaman da rushe-rushen gidajensu da nufin mai gurbin su da matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida yara da mata da yawansu ya kai 127 ne suka mutu tsakanin ɗaruruwan fararen hula da suka samu raunuka a lardin hudaida na ƙasar yemen sakamakon fashe-fashen nakiyoyi a shekara ta 2022 majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa fararen hula 289 ne suka jikata sakamakon nakiyoyi da bama-bamai da suka fashe daga ragowar yaƙi a yankin lardin hudaida da ke macin ƙasar yemen a cikin shekarar da ta gaba gabata ta 2022 a cikin wata sanarwa da ta fitar tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke tallafawa a yarjejeniyar alhudaida ta tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar nakiyoyi da bamabamai a ragowar yaƙi a yankin hudaida sun ƙaru zuwa kashi 160 cikin 100 a shekarar da ta gabata ta 2022 inda mutane 111 ne suka jikata sanarwar ta kara da cewa daga cikin waɗanda bamabamai mai da aka binne a hudaida suka jikata akwai yara 112 da mata 15 an gudanar da sallar jana'izar tsohon shugaban kasar pakistan farbis musharraf a birnin karachi na kasar pakistan an gudanar da sallar jana'izar tsohon shugaban kasar pakistan farbis musharraf a birnin karachi a yau talata ba tare da halartar shugabannin kasar ba bayan da gawarsa ta iso daga dubai inda ya rasu a ranar lahadin da ta gabata yana da shekaru 79 a duniya sakamakon wata cuta da ya fama da ita an gudanar da sallar jana'izar ce a wani sansanin soji da ke birnin karachi da ke shiyar kudancin kasar tare da halartar kusan mutane dubu goma waɗanda yawancinsu sojoji ne na yanzu da kuma masu ritaya a cewar kamfanin dillancin labaran faransa babu ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar alif albi ko firayim minista shahbaz sharif ko kuma kwamandan rundunar soji asim munir da ya halarci jana'izar kuma ba a hukumance sojoji da jami'an gwamnatin kasar suka sanar da jana'izar ba haka kuma ba a watsa a gidan talabijin na kasar ba ƙarshen labarun duniyan kenan. To a gaida Sunusi Inuwa wanti ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mota ce da shirye za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kamo ku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau ci gaba ne daga inda muka tsaya akan kiran da ƙasar burkina faso ta yi faransa ta janye sojojinta ga wannan ƙasa za mu ji yadda wato ƙasashen afirkan da faransan ta yi wa mulkin mallaka musamman al'ummar ƙasashen suke nuna ƙin jininsu da ci gaba da zaman faransa a cikin kasashen nasu wato suna san a canza salon alaƙa tsakaninsu bayan da faransa take ci gaba da wani salo na mulkin mallaka ba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana gabanin ficewar sojojin faransa da ƙasar burkina faso sun fara ficewa ne daga kasashen mali da kuma afirka ta tsakiya paris ta biyo da dalilai guda biyu da ta ce su ne suka sa ta janye na farkonsu shi ne cewa ba ta son ta yi aiki da sojojin da suka kwace mulki a cikin waɗannan kasashen sannan kuma suke son daɗewa kan kujerar mulkin ba tare da sun fito da jadawalin sake miƙa dake ga fararen hula a cikin ƙanƙanar lokaci ba dalili na biyu kuwa da faransan ta bijiro da shi shine ta ce ba ta yadda da yadda waɗannan ƙasashen suka gayyato sojojin rasha zuwa cikinsu ba to ita kuwa ƙasar mali tana zargin faransa ne da keta huruman ƙasar ta ayyukan nuna gaba da ƙeya. hakanan kuma taimakawa 'yan ta'adda masu jabin jihadi da faransa take yi bisa zargin da gwamnati da ma al'ummar waɗannan ƙasashen suke wa faransa hakanan kuma leƙen asiri da faransa take yi a cikin wannan ƙasa to a hakikanin gaskiya a cikin shekarun bayan faransa ta fuskanci koma baya mai tsanani a cikin kasashen da ta yi mulkin mallaka wato farin ta dama da ya riga ya zube tuni kuma har wannan lokaci ana garinta ne a matsayin 'yar mulkin mallaka a cikin fagagen tsaro siyasa tattalin arziki ta samu koma baya matuka domin ta fuskar tsaro gwamnatocin waɗannan ƙasashen suna sake lalan siyasarsu na wanda za su yi alaƙa da su domin karfafa su wajen tabbatar da kalubale na tsaro da suke fuskanta nesa da faransa su kuwa al'umman waɗannan ƙasashen da faransa ɗin ta yi wa mulkin mallaka suna son ganin cewa an kawo ƙarshen katsalandan ɗin da take yi a harkokin cikin gidansu sun kuma rika gudanar da zanga-zanga daga lokaci zuwa lokaci da suke son ganin cewa hakan ta faru wato faransan ta fice daga wannan ƙasa to wannan irin zanga-zangar da al'umma suka rikai a cikin ƙasashen nahiyar afirka da faransa ta mulki mallaka ya yi wa gwamnatocin waɗannan ƙasashen tasiri kuma watakila wannan tasirin ya taimaka wajen matakan da aka ɗauka na kora faransa daga cikin waɗannan ƙasashe to wani dalili na samun koma bayan faransa shine sauyin tsarin siyasa da yake faruwa a cikin waɗannan ƙasashen da ta yi wa mulki mallaka a baya gwamnatocin waɗannan ƙasashen sun gaito cana da rasha domin su yi hulɗa da su ta fuskokin tsaro da tattalin arziki wannan shine sauyin da aka samu a fagen siyasar waɗannan ƙasashen sun fahimci cewa faransa ita kaɗai ba ta da dukkanin abubuwan da suke bukatuwa a cikin wannan duniyar da ko da ci gaban ta yake bunƙasa ƙasar mali ta kuma zargi faransa da cewa abubuwan da take yi a cikin wannan ƙasa suna tattare da halayya irin ta 'yan mulkin mallaka ta kuma bayyana alaƙata da rasha da cewa ta dace kuma abin koyi ce to ita ma ƙasar burkina faso ta fi sauran ƙasashen na afirka biyu wato mali da kuma afirka ta tsakiya a sauyin siyasar zaben waɗanda za ta yi hulɗa da su a duniyan nan bisa dacewa da buƙatun yau da kullum na tsaro da kuma tattalin arziki wannan ne ya sa a yayin ziyarar da firaministan ƙasar burkina faso kai zuwa ƙasar rasha ya bayyana cewa rashi ita ce ƙasar da ta fi dacewa su kulla alaka da ita kuma don haka wajibi ne a bunƙasa alaƙar da take tsakanin waɗannan ƙasashen kamar yadda firaministan ya bayyana to rasha ƙarƙashin yarjejeniyar da ta kulla da wasu ƙasashen afirka musamman ma dai afirka ta tsakiya da kuma ƙasar mali ta bayyana cewa tana son taimaka waɗannan ƙasashen ne dai akan yadda za su bunƙasa kansu da kansu su kuma ci gaba a fuskoki da dama saɓanin faransa wacce take wa wasan ɗumbin albarkatun da allah ya huwace waɗannan ƙasashen tsawon shekaru faransa ta yi tana wa wasan dukiyar waɗannan ƙasashe a cikin shirin da ya gabata mun ambaci wasu daga cikin albarkatun da kasashen suke da su da faransa ta mai da su tamkar mulkin mallakarta ita ce take sarrafa su kama daga kasar cote d'ivoire wacce faransa take wa wasan albarkatu take da ita da suka hada da na koko kai ka ce a kasar faransa ake noma koko hakanan iccen roba da man fetur na kasar gabon kofuran nan da ake yin turare da su mai ɗan karan ƙamshi a faransa da take ɗiba kyauta daga tsibirin komoro ko kuma ƙarfen uranium daga jamhuriyar nijar take dakon shi tana ɗiba tana kaiwa fara tana sarrafa shi har ta zama ita ce ta ɗaya a duniya wajen sai da uranium alhali amfanuwar da jamhuriyar nijar take yi daga wannan albarkar ta karfe ba ta kai ta kawo ba haka lamarin yake a cikin kasashe da dama na afirka da ta yi wa mulkin mallaka tabbas yadda kasashen china da kuma kasar rasha suke kara samun wurin zama a cikin wannan kasashen bai wa faransa daɗi ba domin a wurinta hakan yana nufin raguwar karfin tasirinta a cikin tsofaffin kasashen da ta yi mulkin mallaka sai dai kuma guguwar sauyi ce ta kaɗan bata da wata dabara inda ba ta koma wato halin ta na baya ba inda take amfani da karfi wajen tilasta gwamnatocin da ba sa mata abin da take so ta yi musu juyin mulki ta kawo ɗan da za su yi mata to wani abu mai ban mamaki shine yadda faransa tun da fari ma a bisa wata ruwaya ta shiga cikin kasashen yankin sahel da zumar kawo zaman lafiya ba a ƙarƙashin wannan rundunar da ta kafa ta faɗa ta'addanci ayyukan ta'addancin da suke faruwa a cikin wannan yankin sun zama wa faransa wani uzuri ne da ta fake da su domin sake samun gindin zama ta ƙara yawan sojojinta da suke wannan yankin shi yasa hata bayan shigarta cikin yankin al'ummar ƙasashen suke zarginta da cewa ba ta aikata kamai ba ta ma kai ga cewa ana ganin ita ce take rurrutar wutar ta'addanci shi ya sa muke ganin yadda ake yin zanga-zanga a cikin kasashe da dama a wannan yanki na sahel kama daga mali zuwa burkina faso da sauransu hamma da jamhuriyar nijar ana la'anta faransa a lokacin da aka ji mulki a ƙasar burkina kuwa mutanen da suka yi gangami a gefe suna daga sojoji hannu su daga tutar ƙasar rasha da kuma ƙona tutar faransa to wani rahoto ma da kungiyar kar haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar a shekara ta 2021 ta ce adadin mutanen da aka kashe da waɗanda aka tilasta wa barin gidajensu a wannan yankin sanadiyar hare-haren ta'addanci sun rubanya waɗanda kafin watsa labarun faransa da kuma wato abokansu na turai suke faɗa suna ɓoyewa ne da gangan saboda tsoron kada a ce ba su komai to da alama dai abin da yake faruwa a cikin kasashen faransa da alama dai abin da yake faruwa a cikin kasashen da faransa ta mulkin mallaka wani sauyi ne na siyasa mai girma wanda watakila ba zai tsaya a cikin su su kadai ba wato afirka ta tsakiya mali da burkina faso zai shiga cikin sauran kasashen da faransa ta yi mulkin mallaka sannan kuma watakila ya zama masobin da zai farkar da nahiyar afirka ma ta bakaken fata baki ɗaya cewa lokaci shayi da za su fara tunanin su tsaya da kafafunsu ba wai su gayyato wasu 'yan mulkin mallaka sabbi su maye gurbin wasu ba kamar china ko kuma rasha su yi amfani da su ko kuma su yi aiki tare da su ta yadda za su bunƙasa tattalin arzikinsu da rayuwar al'ummarsu to masu sauraro za mu dasa aya anan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne kafin mu ƙarƙare muna ga yadda ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran da farko mai magana zaraddini filasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba ba mu a kowane lokaci mu bayyana abubuwan da suke ci mana tuwa kwarya muna kira da gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnan babban bankin najeriya cbn da su gaggauta ɗaukar matakin wadatar da al'umma sabbin kuɗi da aka samar a sakamakon haka mutane da yawa suna cikin wahalhalu da kunci na rayuwa na rashin sabbin kuɗi a hannunsu da kuma su tsofin duka babu wa uba kuma ga karancin man fetur da yake addaban mutane muna kira da wannan gwamnati da ta gaggauta a ɗaukar matakan da ya dace a kan waɗannan matsaloli domin wallahi al'amuran da suke faruwa a ƙasarmu najeriya a yanzu ba abin da za mu ce sai dai addu'a mai magana zara dini fulasuri jiyar lemo mazaunin akara ƙasar ghana ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gwaso Local Government Magami a tarayyar Najeriya Vice Chairman na kungiyar masu kira da sauraron na rediyon Afirka baki daya wato kwamitin amintattu ina muku barka da wannan lokaci ina so ku bani dama domin na ɗan kira zuwa ga uwa na matasa 'yan Najeriya su sani. Ya ku 'yan uwana 'yan Najeriya yana da kyau ku sani cewa a wannan lokaci da muke a ciki mun daɗe mana roƙon Allah ya nuna mana wannan lokaci na zaɓe kuma gashi Allah ya kawo mu wannan lokaci. Wannan yawan jifa da ake ma shugabanni da duwatsu da munanan kalamai mun dai san cewa an ci amanin mu kuma an cuce mu kuma Allah zai isan mana amma yana da kyau mu ba zuciyar mu haƙuri idan Allah ya kai mu ranar zaɓe mu fito mu tauye wa'annan azzaluman mutane mu fito mu yi kokari mu canza su a wurin zaben mu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a cizon mumini a rami daya haso uku muna roƙon Allah ya sa wannan kira da muke yana kaiwa kunnuwan waɗanda muke yi domin su mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusan lokal government magami a tarayyar Najeriya. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. malami na gaba sai ka ja mu je. Eh, assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo hiran mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radiyo reshen da bagarin. To muna godiya da kuke bamu damar soma albarkacin bakin mu bisa abubuwan da suke ci mana tuwa a ƙwarya. To yau gaskiya abubuwan da suke ci mana tuwo a ƙwarya kaɗan daga cikin shi a wannan lokaci dai na eh, zahi-zahi da ya dan fara shigowa da ya ja da magaram an fara samun matsalar ruwa. Kenan wannan kira ne zan yi ga gwamnati kuma da dukkan masu faɗa a ji a nan garin da magaram ya kamata a ce gaskiya fi sabila wuyan ruwa a da a ce ya zo karshe ba yau ba ba jiya ba duk da mun san akwai ruwa a da akwai ruwa amma duk mafi akasari irin wannan lokacin sai kaga an samu matsalar ruwa barantana idan azumi ya tunkaro zaka ga kusan sai azumi ma ya tunkaro zaka ga ana wuyan ruwa a da magaram ga wuya ruwa ga wuya azumi kuma ga na wuta duk da eh, wannan gamin cikin ikon Allah shugaban kasa ya kaddamar da wani aiki da aka yi na kara ma wutar da magaran karfi wanda hada azaba eh, sauran ga gabaki da to wannan ta wannan bangaren cikin ikon Allah muna tunanin abin ya zo karshe na bangaren wuta amma wajen bangaren ruwa ne gaskiya bisa billah ya kamata a ce magabata sun kawo mana karshen ruwan wani a tashi lafiya mai magana hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radio reshen da magaran. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan radon jam'uriyar musulunci tahiran ne muku fatan alkhairi da Allah zai yi tsokaci yau akan ainihi makwabciyar kasa ta Nijar Najeriya da Nijar da haka idan abu ya samu Najeriya saboda Allah ya shahi Nijar in abu ya shahi Nijar ya samu ya shahi Najeriya ina kira ga matasa yan uwan masu tidindimin siyasar nan da ake ciki na ainihin Najeriya da Allah matasa ku dibi Allah ku dibi annabi ku bar ku cikin la ilaha ula'i kenan wannan jehe-jehe da ake yi ma shugabanni bai haihu alkhairi a'a duk abin da kuka bata abin ƙasar ku ne kuka bata kada ku yi lissafin cewa wannan mutum shine kuka mabanna a'a kan ku ne kuka mabanna don haka yau menene abin da an daidai mutum ya yi a cikin rayuwarsa ita ce ƙuri'a kenan ƙuri'a ka ita ce ka in kuna son ku yi maganin mutum ba sai kun tahe kun yi zage-zage ba kun tahe kun yi jehe jihe kun yi kashe-kashe har a jehe wani babba ko a jehe wani yaro wanda bai san hawa bai san sabka ba kenan yau babu abin da ke maganin wani wannan illa bayan ƙuri'arka ku riƙi ƙuri'unku wanda duk ya san yana yin zaɓe to shi nemi idan tikatikin shi na zaɓe shi riƙe kenan ranar zaɓe ran nan ne za ku yi maganin mutum amma wannan jehe-jehe fi sabilillahi ina kira ga yan uwana yan najeriya to wallahi ku dibi allah ku dibi annabi wannan jehe-jehe ba zai haifa mana da mai ido ba kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasa gijan ure nijar jihar maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salam to da fatan sakonnin sun isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su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 To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. barkan mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na kisoshin rayuwa shin wanda a cikin same ya kawo muku kisoshi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da ma wasu littafai kamar yadda littafin nan na da sanar rasto wato kisoshi na gaskiya na shahid allama mutahari ko kuma littafin nan na masnawi na allama jalaluddin arrumi a lokaci guda kuma shirin yana taɓa muku wasu batutuwa da suka shafi matasa da fatan masu na ce tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan to madalla yanzu kamar shiga cikin kwarar shirin kamar yadda muka ambata a baya shirin namu yana kawo muku kisoshi da suka zuwa cin alkur'ani mai girma a yau shirin namu shirin shirinmu na baya ne inda muka kawo muku kissan nan ta ashabul janna wato abota lambu sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa kuma mun fara bayyana muku irin darsa da za mu koya ne daga wannan kissa kuma mun tsaya ne lokacin da imamu hassan mushtaba alaihi salam ya ba da umarni a ba wannan mutumin talaka da ya zo wurin shi mabukaci kudade bayan da ya umarci wanda ke kula da abubuwan da ya shafi kudade gidansa ya ɗauko kudaden nan ya ba wannan mabukacin sai ce amma babu abin da ya rage da za a yi amfani da shi a gida fa sai ce na ce ka kawo ka ba wannan mabukacin ka kasance kana mai kyawun zato ga Allah maɗaukin sarki shi zai mayar maka da mafificinsa sai wannan mai kula da kuɗin ya ɗauko dirhami dubu goma sha biyu ya ba wa imamu hassan mushtaba alaihi salam shi kuma ya miƙa wannan mabukacin sannan ya nemi uzurinsa ya ce ba mu iya baka haƙƙinka ba amma dai abin da muka mallaka kenan ka karba ka yi haƙuri to wannan yana nuna mana irin yadda za mu iya koyan kyawawan ɗabi'u ko kuma ɗabi'u na kyauta daga iyalan gidan annabta annabi muhammad tsiya da amincin allah su tabbata gare shi da allah ya tsarkaka wanda duk da bukata da yake da shi da kuma kasancewa babu wani abu da ya rage a cikin gidan amma ya ɗebo dukkan abin da ya mallaka ya ba wannan mabukacin da fatan masu are sun amfana kuma sun ɗauki waɗannan darusa a takaice da muka kawo muku game da wannan kissa ta ashabul janna ma'abota gona yanzu kamar kawo muku kissar ashabu safina ma'abota jirgin ruwa kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma yana ishara ne ga mummunai da suka kasance tare da annabi nuhu alaihi salam da suka hau jirgi tare da shi suka tsira daga ruwan dufana kamar yadda ya zo a cikin suratul ankabut inda Allah maɗaukin sarki yake cewa hakika mun aiko nuhu zuwa ga mutanensa kuma ya kasance a cikinsu shekaru dubu babu hamsin wato ya rayu tsakanin al'ummarsa na tsawon shekaru ɗari tara da hamsin wannan kafin a ruwan ɗumfana kenan sai dai ƙarin bayani ko shekaru nawa ya yi ba ruwan ɗumfanan shine abin da alkur'ani bai yi ƙarin bayani ba a kansa don haka akwai saɓani tsakani game da adadin yawan shekarun annabi nuhu baki ɗaya a duniya allah yana cewa sai ruwan dufa da ya kama su suna masu zaluntar kansu wato sun zalunci kansu da kansu da ma mutanen da suka yi imani da shi da shi kanshi annabi nuhu wanda ya sha wahala sosai wajen ganin sun shiryu daga ƙarshe sakamakon zalunci shine lalacewa da ɓalɓalcewa a rayuwa ta duniya sai allah ya ke cewa sai muka tseratar da shi da ma'abota jirgin ruwa ko muka sanya ta ta zama aya ga talikai kamar yadda mummunan sakamako yake biyowa bayan azzalumai na irin mummunan aiki na zalunci da suka aikata haka zalika kyakkyawan aiki da jin tsoron Allah yana samun sakamako mai kyau wanda baya karewa wannan shine ya sa mu'minai da suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam suka tsira sakamakon kyawawan halaye da kyakkyawan aiki da suka aikata akwai darussa masu yawa da za mu iya koya a cikin wannan kissa da kuma rayuwar annabi nuhu alaihi salam na farko game da waɗanda suka yi imani da annabi nuhu ya zo a cikin alkur'ani cewa wani gungun matasa ne matalauta suka yi imani da annabi nuhu amma masu dukiya da kuɗi suna sukar annabi nuhu tare da yin jayayya da shi alkur'ani ya kawo yadda suka runka yi masa izgili da faɗa masa baƙaƙen maganganu allah ya ce sai masu kuɗi da suka kafirce daga cin al'ummarsa suka ce mu fa ba ganin ka a bakin komai face mutum kamar mu kuma babu wanda suke bin ka suka yi imani da kai sai dai kasantattu wawaye daga cikinmu kuma maganin ka kana da wata falala a gare mu sai annabi nuhu alaihi salam ya ba su amsa da cewa ko kuma ba su amsa game da kalaman da suka yi inda yake cewa ni ba zan kori waɗanda suka yi imani da ni saboda na da muku su za su da ubangijinsu ni dai ina kallon ku ne a matsayin mutane jahilai a cewa da maganarsa ya faɗi cewa ya ku mutane na wa zai tsayatar da ni daga hukuncin ubangiji idan na kore su me yasa ba kwa yin tunani abubuwan da masu ƙiyayya da annabi nuhu suka faɗa masa game da mabiyansa ba sabon abu ba ne bai keɓanta da annabi nuhu alaihi salam ba kawai haka yake ga sauran annabawan allah to ma saurare gan lokacin da aka ɗirɓar shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. tumarila yanzu kuma za mu kai ga shirin na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu yi wawaye ne akan wani rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a baya-bayan nan da yi gargaɗin cewar sama da kashi hamsin na magungunan da ake sayarwa a ƙasashen Afirka ta yamma marasa inganci ne abin da ya sa sukan bijirewa cutuka hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to madalla rahoton wanda majalisar ɗinkin duniya ta fitar a baya-bayan nan ya yi gargaɗin cewa sama da kashi hamsin na magungunan da ake sayarwa a kasashen afirka ta yamma marasa inganci ne abin da ya sa sukan bishirewa cutuka ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da magunguna ya ce tsakanin watan janairun shekarar 2017 zuwa disambar shekarar 2021 akalla tan 605 na irin waɗannan magunguna marasa inganci aka kwace a yankin daga masu safararsu majalisar ta ce a kowace shekara ana kashe kuɗin da ya kai kusan dala miliyan 45 wajen kula da lafiyar jama'a da suka yi amfani da irin waɗannan magungunan marasa inganci a matsayin maganin cutar zazzabin cizon sauro yayin da ake samun mutane 267 da ke mutuwa kowace shekara saboda kwankwadar magungunan dama masana da dama sun yi gargaɗi game da wannan matsala da ke zaman ruwan dare game duniya a ƙasashen yammacin afirka to komi ake nufi da magani na jabu wannan ita ce tambayar da na yi wa dr sabu ahmed kwarar likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya ga kuma abin da ya shaida min. Abin da ake nufi da magani na jiru ne ko maganin da aka kwaikwaya na wani kuma ya zama da cewa ba asalin wanda aka san shi da yin magani ne yayi ba aka yi kokari a yi kwaikwayo a kai shi kasuwa a saya wannan ma ana ɗaukar shi magani jiru tunda tsarin harkar magani kowa kan gabatar da maganin da yake so ya dinga sarrafa ma'ana kamfanin magani suna sarrafa magani da sunan da aka amince masu su yi kamar in amurka ne akwai food and drug administration in a najeriya ne akwai nafda so kowa in kowane magani da sunan shi da wanda aka amince aka mara rajista da wannan sunan in wani ya je ya yi magani ya kwaikwayi sunan taba rauniya hanya wannan laifi ne kuma za a iya gabatar da mutum a kotu kuma sunan da za a ba maganin nan maganin jiki ba ma zancen ko yana aiki ko baya aiki farko kenan na biyu akwai maganin da shi ma za a yi maganin jiki wanda an yi shi wata kila an kiyata cewa shekara uku kawai zai yi yana aiki bayan shekara uku ana ganin da zai yi amfani a jikin mutum ba so in yaran a kasuwa shekara uku ya wuce lalle ya zama maganin jini ko da da ne kyau na uku kuma akwai wanda maganin an yi shi da mummunan nufi ba ma kwakwai sunan kowa ba ko da shekarar jiya ke magani amma maganin ba ne aiki da ko bai da nisa wannan kaga ya zama ma shi ma magani ne to wannan nauyoyi kenan na magani ne da ake da su wannan kenan mana bayan magungunan marasa inganci majalisar ta kuma yi gargadi akan yadda ake amfani da wasu magunguna ta hanyoyin da basu kamata ba abin da ke haifar da bijirewar waɗanda ake amfani da su wajen kare kai daga cutar zazzabi kowace irin matsala ce irin hakan zai iya haifarwa ɗan adam wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Allah kullu ne maganin jabuna da mummunan haɗari mummunan haɗari na farko misali ko baya cutarwa amma baya aiki ya kashe ciwo mutum ya saya an rubuta mai ya saya ya je yana sha ciwo na jikin mutum shi ya tsare magani na aiki na ku abin da aka ba shi ba mai aiki bane kaya kamar an kara ma ciwon ne a kwana a tashi ciwon nan zai kai haɓaka ba kakkautawa har ga har ya kai ga nakasa mutum ko kuma kashe shi to kaga wanda ya kai da wannan maganin kusan ya aikata kifan kai do ba ku da kasancewa ba kai kai ya kifan kai ba amma in an duba ta wata siga da dama a hukumance shi ne sanadi na ba ta kan mutum bai sha maganin so kaga ɗaya kenan na biyu akwai wanda maganin joma wanda zai iya kawo za a iya sashi da wani guba wanda zai iya kawo mutuwar mutum misali a wani shekarun baya an samu wayanci da suka dinga yi wani paracetamol wato maganin rage zazzabi maimakon su cirka maganin a cikin wani sinadari ya ake kai shi propylene glycol sai suka je suna sa suna narka shi da wani mai suna ethylene glycol wanda ya fi wancan original din arha sai dai shi wannan ethylene glycol din yana da guba yana lalata koda kuma yara da dama sun mutu saboda shan wannan maganin to kaga nan an yi amfani an sai da magani na jabu wanda yake sa kai wannan kenan bayan haka kuma um, illan maganin da ya haɗa da wani lokaci jikin mutum ya yi bore ya ci maganin boren da jikin mutum zai zai ya kai ga halaka to a wannan suna ɗaya daga cikin uh, nau'o'in uh, cutarwa da maganin da ke ko ya ba ciwo dama ya haɓaka ko ya kawo matsala kai tsaye ko jiki ya yi bore wurin bore wa maganin jabin ya kawo mummunan illa cikin mutum wanda su iya ce ga mutuwa a wannan ke mala. rahoton wanda ya mayar da hankali akan safarar magunguna ta barauniyar hanya ta kasashen mauritaniya da mali da burkina faso da niger da kuma chadi ya ce ana karkata su ne daga turai da china da kuma indiya yayin da suke bi ta gabar ruwan kasashe irin su gini da ghana da togo da benin da kuma nigeria zuwa yankin sahel baki daya majalisar ta ce mutanen da suke amfani da safarar waɗannan gurɓatattun magunguna sun haɗa da ma'aikatan kamfanonin da ake sarrafa su da jami'an tsaro da kuma masu sayar da su a kan tituna ko waɗanne magunguna ne wannan matsalar ta fi shafa a afirka ga dai dr sabo ahmed da bayani eh, maganin jabu yawanci masu yin maganin jabu suna yi ne fa su samu riba ah, saboda haka maganin da suka san yana da farin jini sosai kuma ana san shi sosai su su suka fi kokara kokarin a tagwaita shi ko kuma yin a misali kaga kamar ampiclox da yake mutane da na aka ɗauki ampicillin from the sleeve shi ne da takaice ampiclox da ke shi kusan kamar jarkan ruwa mai magani da ɗaya babu ko ciwon kai mutum yake da cikin shahara da ampiclox wanda kuma kaga ruwa kuskure ne dan ampiclox maganin kashe ƙwayakin cuta ne ba maganin ciwon kai da gajiya ba ne amma mutane wai ko gajiya ne ba haɗa mu da ampiclox a kemis kenan ba wani likita ba kemis ne ciwon na ya sa ba ampiclox ya fara yin jini kuma na sayuwa ko da wani mutum ya ji kankan mutum zai sha ampiclox ko ma ba su ta ka'ida ba tunda ba likita ne ya gaya mutum ba. to dokta daga karshe kasantuwar wannan matsala ce da ta jima tana ciwo harkar kiwon lafiya to a ƙwarya ya ku kuke ganin za a dakile ta a matsayin ku na masana harkar kiwon lafiya. Eh, gaskiyar lamari ne um, yawanci za ga wani abubuwa su fi faruwa a lunguna inda hukumomi ba su kai sa ido ba akwai buƙatar hukumomi uh, sa ingantattun kare da za su je su dinga ruba wannan abubuwa su sa ido a ƙauyuka da kuma uh, yankunan cunkoso a birane da hukumomi ba su kai kai ga wurin ba ko kuma wuraren ba wannan zai taimaka sosai wajen dakile irin waɗannan safarar kwayayyakin da suke na jabu in haka haka abu zai sauki sosai sannan kuma wara mutane kai matuƙar mutane zai mutum zai je a bashi magani cewa ba wannan ba magani nake so bane to wannan ma zai rage dan duk wanda ya je saro ya zo zai sayar a shagon maganin shi ya kowa yana kin maganin lallai-lallai gobe zai ki in su wanda suke sayarwa a shafa maganin namijin ba su suke sarrafawa ba yawa kuma mutane a daina cewa kullum sai an samu magani ya arha za a saya ita ba raha ba ta ado maganin da yake kyau yana da farashi shi na musamman wanda suka yi maganin sun kashe kuɗi su ne sun yi amfani da sinadaran da ya dace suka yi wannan maguna ya tantance a wannan ya fara shi ma zai aiki wannan cintace mutum ne amma arha ba ta ado maganin kirki dole sai ka cire kuɗin da ka saya ya ma aiki kada ka wayar kan jama'a su guji wa da ko a ido ka san cewa akwai walakin ya goro a miya zai taimaka wajen hana yaɗuwar waɗannan ah, magunguna marasa kyau na jiki To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman daktan namu a yau Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Zan gaja likitoci badan kuɗi suke ba badan kuɗi suke ba Shirin lafiya sai da kula kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shin wanda a cikin sa mai kawo muku labarai game da mahimman da batutuwa suka shafi Iran da ma duniya baki ɗaya inda muke muku fashin baki da kuma jin ra'ayoyin masana game da wasu batutuwa da muka ambata a sama da fata masu haskanci tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin da yake muna cin kwanaki goma na alfajirin cin son junji halin musulunci na kasar iran ne shekaru arba'in 44 suka gabata rashin jagorancin marigayi imamu khomeini ruhullah al-musawi yadda allah tabbata gare shi masu iya magana dai na cewa kwanci tashi kwana nesa yanzu haka dai ana kusa da kai kusan rabin karni da samun wannan gagarumar nasara ga musulunci da musulmai kwanaki goma na alfajirin cin nasarar juyin musulunci a iran su ne ranar 1 zuwa 11 ga watan Fabrairu shekara ta 1979 na nasarar juyin musulunci a nan kasar Iran bayan dawar Imamu kumaini daga gudun hijira da ya yi zuwa kasashen ketare inda ya kwa shekaru goma sha biyar bayan da sarki sha na wannan lokacin ya tilasta masa yin gudun hijira ba shiri inda bayan kwashe kwanaki goma da dawowarsa aka ci nasarar juyin juyi hali na musulunci a kasar Iran. ko shakka babu juyin musulunci a iran ya sha ban da sauran juye-juye da aka yi a duniya kama daga juyi na kasar china rasha da dai sauransu domin kuwa juyin musulunci na iran ya gini ne kan jagorancin malamai bisa tsarin musulunci da kuma dimokuraɗiyya a gefe guda jamhuriyar musulunci ta iran ta bada batar tamka a duniya domin kuwa ita ce hakikanin gwamnatin jama'a da take kare haƙƙin bil'adama domin kuwa bayan da aka ci son juyin musulunci imamu kwamini yadda Allah ta fita gare shi ya yi bayanin cewa za mu kafa gwamnati da goyon bayan jama'a wannan ya sa imam ya buƙaci a ƙara gura jin ra'ayin jama'a jim kaɗan bayan cin nasarar juyi domin a ji abin da mutane suke buƙata wanda a kan shi ne za a jagorance su daga ƙarshe kaso mafi yawa na al'ummar ƙasar suka zaɓi jamhuriyar musulunci a matsayin gwamnati za ta mulke su domin jin ra'ayin masana da masu fashin baƙi kan siyasar duniya na tuntuɓi dr el harun wani masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke birnin kaduna garin gwamna domin ta bakinsa game da kowaɗanne irin bambanci yake tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da sauran juye-juye da aka yi a ƙasashen duniya daban-daban sai ka da baki ya ce juyin juya hali lallai juyin juya hali ne saboda ya juya kasan iran gaba ɗaya tun daga tsarin karatu tsarin sa tufafi tsarin yin magana tafiyar da ayyukan gwamnati tafiyar da makarantu ma'amala a kasuwa da komai da komai an canza an juya shi wannan shine juyin juya hali an juya halayen jama'a gaba daya kan koyarwa da tarbiyyar addini to wannan babban darasi ne kuma wannan ya ƙara bayyanar da ƙarya da rudu da damfara da turawa suka dura duniya a kai tsarin jari hujja da tsarin kama karya da tsarin mulkin mallaka juyin juya halin iran ya kara fito da cewa ashe addini ma yana da tsari na siyasa na tattalin arziki tsarin soja da tsarin tafiyar da kasa to wannan ya kara kunyatar da duniyan karya duniyan zalunci da duniyan yaudara da duniyan wuru ya kara tona asirin 'yan wuru-wuru ko ina suke a duniya kai tsaye ba za a kwatanta juyin juya hali na musulunci da aka yi a iran da shauran juyin juya hali da aka yi a tarihi ba musamman guda uku juyin juya hali da aka yi a ingila industrial revolution wanda shi ya kawo cigaban masana'antu da bunƙasan kimiyya da fasaha a ingila wanda ya fantsama shi ga turai sai kuma juyin hali da aka yi a ƙasan faransa na baya-bayan nan shine juyin hali da aka yi na gurguzu a ƙasan rasha wanda ya yi shekara 75 ya zo ya rushe to kuma ƙila mutum ya iya hararo juyin hali da aka yi na china to amma waɗannan ba za ka iya haɗa su da juyin halin iran ba saboda na iran na addini ne tsagwaransa ah, akwai abubuwa da za a koya daga juyin juya halin iran kamar guda bakwai na ɗaya yana nuna ƙarfin imani da addini idan mutane suka yi imani da allah da manzansa da shauran rukunan imani suka miƙa wuya ga Allah to a shirye suke su komai akan wannan aƙida ne aka yi juyin juya halin iran wanda malamai suka shiga gaba ko kuma ce ayatollah ruhullah khomeini ya jagoranta da shauran malaman ƙasan wannan shi ya ba da shigowan addini da tasirin addini a siyasan duniya wanda turawa mulkin mallaka suka suka mamaye ko kuma suke tafiyar da ita To madalla a gaida eh, Dr. El Harun Muhammad wani masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ke kwalejin kimiyya da fasaha na tarayya da ke garin Kaduna garin gwamna a tarayyar Najeriya da ya amsa mana tambayoyin da muka yi masa a cikin shirin namu godiya ta musamman ga dakta. To ma saurare laifin daɗi karewa ganin lokacin da aka haɗu shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a biyo a makon gobe domin jin mu ɗauki sabon shirin. amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shi da kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo to wwwtv 1ng a huta lafiya. To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobe da safe idan an sake mu Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.